الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya bisa ga ƙudurarsa da da buwayarsa da ƙarfin mulkinsa da cikin falalarsa da ba mu ikon addu'a domin ci gaba da karanta littafin muƙaddimar risala ta ibnu abu zaid kwirawani kamar wanda aka saba a daidai wannan lokacin satin da ya gabata darasinmu ya dakata a cikin ainihi wannan littafi na muƙaddimar risala inda muka tsaya ƙarshen darasi na ashirin da hudu kina yau za mu tashi a farkon darasi na ashirin da biyar riga mun kawo ƙarshen darasi na ashirin da ainihi biyar kai za mu tashi a farkon darasi na ashirin da shida, darasinmu da ya wuce darasi ne na ashirin da biyar to yanzu wanda za mu yi insha Allah subhanahu wa ta'ala shi ne darasi na ashirin da shida. kuma darasin zai fara ne daidai gabar da shi malam ibn da kai rawa ne yake cewa lam zan Allah bai gushe ba bi su sifati ga dukkanin sifofin Allah wa asma'i da sunayen Allah ta'ala Allah ya ɗaukaka an taƙuda sifatu sifofin Allah ta kasance makhluqa a ce wai ta ce kamar wadda kuma aka talitta yan adam Allah ya ɗaukaka daga wannan kuma Allah ya girmama daga barin wannan wa asma'uhu muhdatha a ce sunayen Allah kirkirarru ne kamar yan adam Allah ya ɗaukaka ya girmama daga barin wannan Allah mabuwayi mai girma a duk siffantawa ne da sifofi waɗanda suke sun dace da shiya na sunayensa waɗanda yake azaliya a bagiya ba a siffanta Allah subhanahu wa ta'ala da wani wanda shi Allah bai sifanta kansa da shi ba ko kuma manzo ne bai sifanta Allah da shi ba da haka akwai sifofi na azal azalan abada azaliya abadiya haka kuma akwai sifofi waɗanda su kuma wato sifofi ne na zafiya ƙwa'iba saboda haka kenan za ka gare sifofin sun su gida biyu sifatun ya qa'ima bil zat akwai sifofi wanda yake na da bata ga zafin Allah lazimatan laha waɗanda suke lazimce da zafin Ubangiji ta'ala azalan wa abadan azaliya abadiya wala tata'allaqu bi mashi'atin wa irada wanda bai sarkawo ba ko ba su ba ba su ratayu ga wata mashi'a ko wata irada ba kalwajihi kamar surka kalwajihi kamar fuskar Allah kaga wanda sai ka ce fuskar Allah ya fuskar Allah take ba mu sani ba ليس كمثله شيء وهو السميع البصير واليد da hannu hannu Allah yadda za ya so ƙage wal da rayuwa wal ilmu da ilimi ya ilimin Allah yake shi Allah shi ya sani wasabi wal da gani da Allah ya suke Allah ne ya da da wal da kuma ɗaukaka ya Allah ya ɗaukaka shi ya san yadda ya ɗaukaka da ko daga sifofi da zatiya qa'ima bil zat وصفات فعلية متعلقة متعلقة بالمشيئة irada da sifofi na aiki waɗanda yake sun sarkauka mashi'a da kuma irada wa ruh kamar halin halittawa da wal istiwa da daidaituwa akan al'arshi wasu wal walmaji da saukar da ubangiji subhanahu wa ta'ala yake yi a sulusin kowanne dare a duniya idan dare ya kai wato sulusi sai ubangiji ala ya sauko yana tambaya ila ba su bi dan gawara ila ba su bi dan tsira ila ba su bi dan arziki ila ba su nema don Allah biya masu bukata wakacin da mai yawa mu duk muna nan muna ta shara kwana da bacci aka zuwa da ubangiji ta'ala zai yi a ra'al kiyama wa ja'a rabbuka wal saffan sarfa wala duk suna daga cikin sifatun sifatun fi'liyatun mata'allaqa bil mashi'a wal irada zai zo ranar alkiyama amma mala'iku ga suna an basu sauro sauro wa hadhihi sifatu nau'uha qadim waɗannan sifofi nau'in su wato mara farko ne wa ahaduha ɗaiɗaikunta a bisa wato suna da ƙirƙirarren ɗaiɗaiku ma'ana abin da ke kawo ubangiji ta'ala ya yi daga cikin abubuwan waruwa huwa shi Allah muttasifun bi sai na khalq wa rizq Allah abin sifantawa ne da sifa ta talitta da kuma sifa ta azurtawa da Allah bai talice ka ba ya halice ka to daga baya ubangiji ta'ala ya talita ka kaga fi'iliyatun sifatun iliya muta'allaqa bil mashi'a wal irada da baka da arziki ubangiji ta'ala ya so ya baka da ka wannan lam yakun ghaira mustasifin bi sifatayn ثم اتصف بهما da waɗannan sifofin guda biyu na da kuma talittawa bai sifantu da su ba ba wai shi ubangiji ta ala a to yanzu kuma to ga samu gare shi shi mutum da ba shi da Allah ya bashi. shi walistewa alal arsh haka daidaita akan al'arshi ba a da حصل بعد خلق السماوات abu. da Allah bai sama ba bai yi kasa ba Ba da aka sifar daidaituwa akan al'arshin ta samu ne bayan da Allah ta'ala ya dalilta sama kuma ya ba da labarin kwana nawa yana dalilta sama da kasa fi sun ce ayyuka kamar da waɗannan soyi guda biyu na azurtawa da talittawa lokacin da bai azurta ba ko ya talitta ba kaga sannan bai ma'aika ba bale ka samu arzikin ba a ma talitta kuma bale arzikin ya samu gare ka kaga bayan da Allah ta'ala ya talitta ka nan ne yanzu ya baka arzikin yayi talittar ka su ya baka arziki saboda haka ubangiji ta'ala ya sifantu da talitta kuma ya sifantu da azurtawa kuma ya samar da abin gare ka والنظور sauka zuwa ga sama ta kusa hasala ba hada falƙi samawa wal ardh ya faru ne ya samu baccin talittar samai da kuma da ƙasa sai da Allah ta'ala ya so ya talitta sama ya talitta ƙasa sannan ne ubangiji ta'ala ya sauko ko yake saukowa a sama ta duniya ko sama ta kuka <coughs> kowane dare idan ya kai silisi والوجيء في قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا ubangijinka zai zo a ranar alkiyama wa ya hasulu yau alkiyama min faslil qada'i bainal wannan kuwa zai faru ne a ranar alƙiyama domin rabe hukunci a tsakanin bayi واتصافه بكونه بفعل ما يريد fi النوم صفة الله da kasantuwarsa yana aikata abin da yake nihi wannan yana daga cikin na nau nau'i mara farko wa hadhihi waɗannan ayyuka من الآحاد التي حصلت في الأوقات التي شاء الله فعلها فيها ولا كوانا أيوكا na daga cikin ɗaiɗaikun da ke samu ayyukan da ke samuwa a cikin lokutan da Allah ta'ala ya so aikata waɗannan abubuwan والله تعالى بذاته وصفاته هو الخالق الله مبوعي من جرما da zatinsa da sifofinsa shi ne mai halitta wa man siwahu makhluqun duk wanda ba Allah ba to shi kuma talinta shi aka yi sa fi sifatihi shay'un makhluq babu wani abu na sifofin Allah wadda za a ce ga sifa guda wadda ta yi kama da talinta irin ta ‘yan adam a ce makalon wai talinta ta aka yi daga baya wa ma'u aka sunayen Allah ta <coughs> bidayata litasammi ba su da farko ga ambata a ce ga sunan Allah farko can da babu shawa mukaddara ita sunayen Allah da sifofin Allah ko su sunayen Allah da sifofin Allah gairu mukaddara ba kirkirarru ba ne ya zama an aza su daga baya can wani babu su Da ala zalika wuluwar kabira aka yi sabi daidai tsirawa ne Allah shi mishrama yake cewa كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته كلم موسى الله ياي مغنى النبي موسى الذي هو صفة ذاته wanda maganar nan sifa ce ta zafin Allah la khalqu min khalqi ba wata halitta daga cikin halittarsa kaga kenan Allah ta'ala a lokacin da bai halicci annabi Musa ba bai magana da shi ba hadithul ahadi kenan magana mai kirkirarren wa wata jalla lil jabal haka Allah ta'ala ya bayyana a zaman dutsen tsairin sina ko turin sina fasara dakkan sai dutsen ya zama ne kakke ya rubuce min jalalihi don girman Allah ko saboda girman Allah wa anna alqur'ana kalamullah kuma hakika alqur'ani magana Allah na laysa bi makhluqin ba taliki bane shi alqur'ani bai da bale shi halaka wala sifatan li makhluqin kuma baya da wata sifa ta tariki shi alkur'ani fayan fadu bale ya Allah abin tawa ne da sifa ta magana shi ma azalan wa abadi azaliya abadiya Allah yana magana ba ka cewa ga lokacin da Allah ta'ala ya fara magana can da yi Allah yana magana kuma ba magana a ce ga wani lokacin da ba Allah bai sake magana magana ta kai karshe a saboda Allah makwayi mai girma ba ya da farko ba ya da ƙarshe haka babu farko da sa babu ƙarshe da maganar Allah ta'ala saboda haka wasu fasul ya sifatun fi fi'iliya faruwa huwa ya bi itibari Allah annahu la bidayata lilittisa sifan magana da Allah sifa ce ta zati ta aiki don haka zatiya alƙirin ya ta ɓangaren sifa zatiya ta kola da cewa babu farko ga maganar ta Allah da sufanta Allah cewa magana ce ba ta da wani damar magana tana nan da ɗai wasiliyatun bi kauniha ta ta'allaqu bil mashi'a wal irada kuma aiki ce ita magana ta Allah daga cikin ayyukansa da kasancewa ta tara ta yi ko ta sarkau ga mashi'a da irada san Allah da nufin Allah saboda haka fa kalamu muta'alliqun bi mashi'atihi magana Allah ta sarkau ga abinda Allah ka so ya takallamu idza sha'a kayfa sha'a wa huwa qadimun law Allah yana magana in ya so kamar wanda ya so kuma magana Allah mai tabbataccen nau'i ce hadisul ahad mai ƙirƙirar rin daidaiku Lama kallama musa fi zamani ne Allah ya yi magana da annabi musa a zamanin shi annabi musa wa kallama nabiyyina na sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lailatul mi'raj da aka fi da shi sama ويكلم أهل الجنة حتى لا ينام جنة إلى الجنة إذا دخل الجنة إذا سكع شجع الجنة وهذه وكان من أمثلة آهاد الكلام التي حصلت وتحصل في الأزمان التي شاء الله عز وجل وصولها فيها wannan na da cikin misalai na kirkirarrun ɗaiɗaikun maganganun Allah ta'ala da suka faru a lokacin zamanin da Allah ya so su faru kamar yin magana da annabi Isa kafinsa kamar yin magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yin magana da yan aljanna ta shi kuma wato ainihin yan aljanna wasu yanzu magana da ake ba ba su mara sun ba ba balle su zauna barzaho balle a yi ba, tiyama balle su shiga aljanna wallahu ta'ala ya tukallamu bi harfin maqam Allah yana magana da harafi da sauti laysa kalamuhu makhluqan magana Allah ba harariya ba ce kamar sayan adam kuma ba ma'ana ba ce wata za ta cewa ma'ana ce ta za ta a magana ce wala ma ku ta'ala wa kallama musa ta kima allah yake ya shi allah ya yi magana da annabi musa magana to fi hada ila ayati isbatu sifati kalam lillahi azza wa jalla a cikin wadannan ayoyi akwai sifar tabbatar da magana da allah mabuwayi mai girma wa anna kalamahu sami'ahu Musa min kuma maganar Allah annabi Musa ya ji ta daga Allah takriban a karfafa magana saboda ta. wa da hakika shi maganar min subhanahu wa ta'ala ta gode ne daga Allah magwayi mai girma wa kalamun lahi azza wa jalla la bidayata lahu wala nihaya wala hasara maganar Allah ba ta da wargo ba ta da ƙarshe ba ta da takaituwa fi khilafi kalamin da sabanin maganar talibai yan adam fa inna lahu bidayatan wa lahu nihaya maganar dan adam na da farko da ƙarshe bai kunu kalamahu sura sai maganar sa ta zama takaitacciya qala Allahu azza wa jalla Allah magwayi mai girma ya ce kullauta na ba'aru midadan ka ce da a ce tekuna ko gulabe na duniya ga baki ɗaya su zama daddawa masu rabbi saboda rubuta kalmomin ubangiji na lanafidal ba'aru da gulbin ko gulaben sun ƙare da tekunan da an tanfada kalimatu rabbi gabanin kalmomin ubangiji na su ƙare wani wuri na su misli mana da ko da an ƙaro tekuna da gulabe ba za su iya ƙare wato kalmomin Allah ba wa qala walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlam da a ce duk abin da a cikin bayan ƙasa da ji Allah ta'ala na itatuwa ya zama alƙaluma wani bahru ya kunjuru su kuma gulabe da kekuna ya zama suna ƙaruwa min ba'dihi bayan Bayansa, a samu ƙari na sab'atu abhure tekuna ko gulabe bakwai banci wanda a a ƙara yawan ma na fi da cikin libasin ba fi fidat kalimatun ba kalmomin Allah ba za su ƙare ba a ce an kai karshen su inna Allah azizul lalle Allah magwayi ne mai hikima ففي هاتين الآيتين إثبات صفة الكلام لله عز وجل in waɗanda ayoyi guda biyu akwai tabbatar da sifar magana ga Allah mabawayi mai girma wa anna kalamu fi masu. magana Allah ba ta kaitacciya ba ce li'annal kufura zahira wa law du'ifat adhafan mudha'afa li'annal kufura zahirata wa law du'ifat adhafan mudha'afa wa kanat midadan يكتب به كلام الله وكان كل ما في الأرض من شجر أقلاما يكتب بها ولا بد أن تنفذ القبور أن تنفذ القبور والأقلام لأنها مخلوقة مقصورة ma'anar wannan jimla shine wato hakika gulabe manya-manya masu cikowa ko da an ninninka su an ƙara su sun kasance abin ƙarawa sun yawaita ana ta rubuta kalmomin Allah da su matsayin daddawa kuma duk abin da a cikin ƙasa na itatuwa ya zama matsayin alƙalumma da ake rubutu da suwa to babu makawa za su ƙare su itatuwan ruwan na tekuna da koguna da gulaje za su ƙare saboda talikai ne kuma an taƙaita zuwa zuwa wani lokaci wala yanfa'u kalamun la maganar Allah ba za ta ƙare ba Allah ne ko bil malo saboda ba halittacce bane wala maso ba ta kaitacce bane wal qur'anu min kalamillah wal qur'anu min kalamillah al qur'ani yana cikin maganar Allah wa tawra wal injil aka tawra da injila min kalamillah suna cikin maganar Allah wa kitabin anzalahu illahu fa min duk wani littafi da Allah ya saukar yana cikin maganar Allah wa tilabu gairu makhluq maganar Allah ba ta littafi ce wala ya kullu lahu al-fara wa ba ta sabuwa ga maganar Allah alladhi yahsulu lil makhluqat irin abin da ke faruwa ga talikai na karewar maganar su da rasa su da zama babu وهو صفة الخالق الذي لا نهاية له wannan ba shi ta Allah wanda babu ƙarshe gare shi wala faru kalamu maganganun Allah ba sa ƙarewa wal makhluquna yabiduna fa yanqadu kalamuhum Talikai suke ainihi halaka sai maganar su ta ƙare ba ka insha Allah subhanahu wa ta'ala daidai wannan gaba da muka dan karanta a cikin wannan mukaddima ta iziya darasinmu na gaba za mu ɗauka mu tashi a cikin bayanin cewa da malam ibn abi zaidi yayi wa tajalla lil jabal fa sara dakkan min jalali ne ya kamata ainihi mu ɗauka mu ida kammala wannan gaba gabanin mu shiga wal imanu bil qadri khairihi wa sharrihi wanda kenan darasi na ashirin da bakwai kenan da wannan darasi da muka gabata yanzu shine darasi na ashirin da shidda da cikin darussan da muke gabatarwa a cikin wannan littafi na mukaddimar risala ta ibnu abi zaid al-qayrawani rahimahullahu ta'ala za mu tashi ga gaba a gaba wurin da yace wa amma qawluhu wa tajalla lil masjidil jabali fasara dakkan min jalali سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك